waye ta ke ki gyara gyara kina shiga aikin shi fa kina da kazanta ba kya kula ba ki iya girki ba kya komai ba ya ja ne mota waje sai kiga kamar ya cuce ki ke kika jawo amma idan duka abubuwan nan kina yi kin iya girki kina da tsafta kina da ladabi kina da biyayya ba abin da ba kya yi kuma yana nuna miki yana jin daɗin zama da ke je yana neman mata a waje hukuncin Allah ya fi na mutum kawo wala hukuncin Allah ya fi na mutum ka je za ka haɗu da daidai da kai wata amma ka tuna in ka ɗauko cuta ka kawo mata gida sakayin Allah ba a nan take ba za ka gani tun daga duniya saboda haka a gyara a gyara mata a gyara maza a gyara sannan mu fa kun ga mu matan nan ba duka mu mata bane muke bukatar kuɗi ba fawo mu ba kuɗi muke so ba muna bukatar a so mu a nuna mana soyayya da ƙauna a nuna mana ana son mu fiye da yadda mu muke tunani abinda muke bukata kenan ba mu muke bukatan kuɗi ba i know that at times kuɗi is involved in a relationship because kana neman yarinya ba ka son ka ganta da wani malam tana shafa mai tana gyaran kai tana kwalliya tana sa kaya dole ne ka bata kuɗi ta yi tunda baka son ka ganta da wani saboda a times akwai abubuwan da ke faruwa in a relationship ba gida wurin fa in a relationship ka ga mace tana da wanda take bala'in so tana son ta zauna da shi amma baya mata abin da take so musamman ta guraren ba ta kuɗi